Ƙungiyar kwato hakkin bil'adama na duniya sun kaddamar da babban taron su a babban birnin kasar jamhuriyar Kamaru ya wunde. Kasashe sama da arba'in ne suka harci wannan babban taron na ƙara wa juna sani domin yadda ake musgunawa bil'adama asalin subhana musamman ma a nahiyar mu na Afirka. Ƙungiyoyin da suka halarci wannan taron dai akwai ƙungiyar haɗin kan Turai da ma na Commonwealth suna daga cikin waɗanda suka halarci taron na wunde Wannan take da aka yi wa taron yana da muhimmanci. In ji wani jagoran ƙungiyar neman hakkin bil'adama. Euh, ya ce lissafin da aka yi na kasashen mu na nahiyar afirka ba shi da kyau kwarai da gaske kasancewar a yawancin kasashen ba a mutunta bil'adama ya ci gaba da cewa dole ne yanzu a yi kokari na ganin an cimma muradi ko buri na yakan wannan ɗabi'a wani shi ma da ke kare hakkin yara ƙanana. Ce nous avons déjà pu réaliser en matière ya ce wannan annoba yana a tafin al'umman kasashen na nahiyar afirka musamman ma kasashen da suke fama da tashin hankula da ma ana cin zarafin yara kanana da mata wajen amfani da su da ba su bindigogi ko mai domin halaka kansu da kansu da ma yi wa mata fyaɗe. ya ce hakan shine manyan kungiyoyi na wato hakin dan adam na duniya suke yakan wannan munguwan ɗabi'a kuma yace yana fata kasashen nahiyan afirka za su yi kokari mutuka gaya na bin wannan tsare-tsare da ake gindaya musu shi ma prime minister na kasar ta jamhuriyar kamaru filimanyan yace yana fata sa ta kamaru za su yi kokari na bin dokoki kamar sauran ta. domin yakan wannan munguwan ɗabi'a ko al'ada kan haka ne na yi wa waɗansu yara tambaya ko iyayensu suna ba su kula wanda ya dace kana zuwa sukul? eh wa suka ka sukul? baba na to in ka dawo daga sukul me kake yi wasan bol da ka dawa in da abokane na in kin tashi da safe a gidan ku me ke in awalan in sallah in yi sallah in yi wankan tafi sukul to daga sukul kuma in kin dawo daga sukul me kike yi in huta to lokacin makarantar allo ya yi shi tashin tafi wata mata da ta nemi a saka yi sunanta na yi mata tambaya kan yadda ake yi wa mata kaciya da ma yi musu auren dole a nahiyar mu ta afirka ga yadda hirar ta mu kaya a matsayinki na wato babban mace a rayuwa wanda ake irin kaciya nan da ake yi wa mata kuma kuwa daga cikin matan da ake yi wa irin wannan kaciyan kuwa kai mu ba a yi mana mu ba mu san shi ba ma a a shashin mu duwala ya wunde hakan na mu ba mu san wannan ba a to ya maganan auren dole a yanzu ana yi ai auren dole kai yanzu ba a auren dole ta shashin mu kan ban san ta wani shashi ba ya ah, ko me yasa eh saboda an ba mu dama mu yi zaɓin abin da muke so shi sa yanzu nan kan ba maganan auren dole shi sa kowa take zaune lafiya a ɗakinta. To ya kina ganin ki ƴaƴanki zaki musu irin wannan? Kai Allah ya sauƙa ni kan ba zan yi ma ƴaƴana wannan tauye hakkin ba ba zan tauye musu hakkin su ba su zaɓi wanda suke so. wannan hali dai yana cin zarafin yara ƙanana a ƙasashen nahiyar afirka wanda a yanzu haka addini ma yana yaƙi da shi ko gargajiya amma wani lamarin na daban na kwato hakkin ɗan adam ɗin ba a mutuntawa musamman ma a gidajen yarin mu na nahiyar afirka muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru